nisan shekarar 2020 ta kasance shekarar cutar coronavirus. Dukkan ayyukanmu sun karkata ne wajen wayar da kan al'umma don ya zan sun mutunta matakan kariya da gwamnati ya gindaya. Ganin ba wani magani kuma ba wata shaushawar rigakafi kuma kun san 'yan sa kai da ke wajenmu su dubu muka zuba a faɗin ƙasa baki ɗaya don su wayar da kan al'umma ta fuskar mutunta matakan kariya. bai ga wayar da kan jama'a takamaimai me ake don bada gudunmuwa ga yaƙi da cutar COVID-19. Mun ma zarce shafin wayar da kai don mun ba da kayan aiki da suka waje ba na yin kariyar. Misali na kayayyakin wanke hannuwa da sinadarin alkol. Mun rarraba su a faɗin ƙasa baki ɗaya a cikin jihohin nan takwas. Rassan Kura Rouge sun yi aikin kuma kun ma gani a shimfiɗar shekarar duka yanayin coronavirus ne da yanayin ambaliyar ruwa. Kuna zancen taimakon da ake baiwa jama'a bisa tsarin yaƙi da annoba da ambaliya ko nawa ne za a iya kiyasta kuɗin da aka zuba? Mun yi raskunan ayyukan da muka yi a shekara 2020 kimanin miliyar uku zuwa hudu na kuɗin sefa muka kashe ta fuskar kai tallafin agaji. To a yanzu mi za ku yi don ci gaba da ayyukan da kuke na wayar da kan jama'a? Muna ci gaba da ayyukan wayar da kai musamman ma tare da kafofin labaru rediyoyin karkara. Mun shirya da wasu bayanan wayar da kai da muka baiwa rediyoyin karkara don su wallafa har ma talabijin talabijin. Wa'annan talabijojin suna ta wallafa bayanan da muka nada tare da haɗin gwiwar harabar ministan kiwon lafiya. To wannan ayyukan ne muka shayi tsawon shekarar 2020 2020 kuma muna ci gaba a wagga shekara ta 2021 za mu sake yin raskwana don mu ga wani tunkaro ne za mu sa gaba a shekarar 2021-2022.